Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da babaya ku makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 22 ga watan Maris na shekarar 2021. kafin kuji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi a Amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaki da coronavirus a cewar jami'ar Oxford ta Birtaniya. Guy Bryce Perfect Kulelas, babban dan takarar 'yan adawa a zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Congo, ya mutu sanadiyar coronavirus. a yau litinin masu zanga-zangar ke juyin mulki a faɗin myanmar sun bijirewa hukuncin gwamnatin soja suka ci gaba da gudanar da zanga-zangar duk da cin zarafi da gwamnati ke yi da kuma munanan matakai masu haɗari da take daɗa ɗauka. kanin labarai kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa a najeriya masana lafiyar kwakwalwa sun shawarci al'umma game da ɗaukar mataki kan lafiyar kwakwalwa. Ko ga yaro a unguwa ya zo ko ya zo yana ta wasu abubuwa da ya saba hankali ya ta mataki na gaggawa a kawo shi asibiti mu gan shi sai mu bashi magani har Allah ya sa bai kara dawowa. Yayin da majalisar dokokin Najeriya ke shirin yi wa tsarin mulki kuskurima kan ikon gayyata shugaban kasa zuwa majalisa. Wasu daga cikin suna ganin. Shugaban kasa ba sarkin tashin mota ba ne ba. Ku dai ba wasa da harkar shugaban kasa da wani martaban mutuncinmu yana wannan ofis. Haka kuma za ku ji dambarwar da ke shirin bullo kai tsakanin malaman firamare da gwamnatin jihar Borno. sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri Gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi a Amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaƙi da coronavirus a cewar jami'ar Oxford ta Burtaniya wadda ta taka rawan gani wurin kirkiro da rigakafin. jami'ar ta oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau litinin cewa rigakafin na astrazeneca ba shi da illa kana yana da inganci sosai wanda wannan wani ƙari ne kan bayanin gwaji da aka gudanar a baya a birtaniya da brazil da kuma afirka ta kudu kamfanin astrazeneca ya faɗa a wata sanarwa cewa rashin illa da kuma ingancin rigakafin ya ta'allaka ne akan mutane 32,449 da aka gwada maganin a kansa amurka ingancinsa ya tabbata a kan kowace kabila da rukunin shekaru babban misali dai shine an gano rigakafin na da inganci ta kashi 80 cikin 100 akan masu shekaru 65 zuwa sama a cewar sanarwar a hali da ake ce kuma guy bryce perfect kolelas babban dan takarar 'yan adawa a zaben shugaban kasa a jamhuriyar congo ya mutu sanadiyar coronavirus mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben kolela wanda ya shekaru 61 a duniya ya faɗa a jiya lahad cewa an ɗauki marigayin daga birnin brazzaville zuwa ƙasar faransa domin yi masa jinya ciwon kolelas ya yi tsanani ta yadda ma ya kasa kasancewa wurin gangamin ƙarshe na jam'iyyarsa a ranar juma'a wuni biyu kafin zaɓe an nuno shi a hoton bidiyo a kan gadon asibiti a ranar asabar yana saye da abin bada numfashi lamarin da ke tabbatar da yana gwagwarmaya da lafiyarsa amma ya yi kira ga magoya bayan sa da su tashi haikan su yi zaɓe domin kawo sauyi zaɓen na jiya lahadi shine karo na biyu da kulelas ya fafata da shugaban ƙasa mai ci dani sasu ungweso da ya zo na biyu a zaɓen shekarar dubu biyu da goma sha shida. a yau litani masu zanga-zangar kin jinin juyin mulki a fadin myanmar sun bijirewa hukuncin gwamnatin soji suka ci gaba da zanga-zangar duk da cin zarafi da gwamnati ke yi da kuma munanan matakai masu hadari da take daɗa ɗauka ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi tattaki a babbar hanyar mandale kafin sanyin safiyar yau wanda galibinsu likitoci ne da ma'aikatan nice da ɗalibai da kuma wasu ma'aikatan kiwon lafiya sanye da fararen kayan aiki suna maimaita irin zanga-zangar da aka gudanar a daren da ya gabata wasu masu motoci a yangon babban birnin kasuwancin kasar sun yi ta bushe-bushe a wani matakin amsa kira ga shiga tattakin da aka yi a shafukan sada zumunta a cewar kamfanin dillancin labaran reuters mayammar ta kasance cikin tashin hankali tun lokacin da sojojin kasar suka daure shugaba ausan sunci da wasu jigajigan gwamnatin farar hula da aka zaɓe su bisa tafarkin demokuraɗiyya a ranar 1 ga watan fabrairu an kashe akalla mutum uku a jiya lahadi a wani tashin hankali da ya barke tsakanin 'yan sanda da fararen hula to kafin baba ya sake dawowa da labarai kashi ne biyu za mu leƙa najeriya inda masana lafiya kwakwalwa suka bayar da shawarar daina jinkiri ga neman magani idan aka lura da alamar rashin lafiyar kwakwalwa ga mutum domin kauce illolin da zama da irinsu cikin al'umma kan iya haifarwa. wannan kiran na zuwa ne a daidai lokacin da wasu al'ummomin ke alhinin rashin mutum uku ciki har da limamin gari da wani da ake zargin mai matsalar kwalwa ne ya halaka a jihar kebbi daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton zaman mutanen da ke cikin jarabawar taɓawar hankali a cikin al'umma wasu lokuta yakan kawo cikas ko dai gare su ko kuma ga al'ummar domin a cewar likitocin kwakwalwa akasari abubuwan da waɗannan mutanen ke aikatawa suna yi ne cikin rashin sani to idan lalurar zama ta kama da su dole ya kamata jama'a su yi hulɗa da su Dr. tijani Lawal likita ne a asibitin kula da lafiyar kwakwalwa ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke kwari a jihar Sokoto. zamantakewar su ka san halin da mutum yake ciki sai ka bishi sannu sannu to wani zanen ba a yin yana kallon ka yana kawo ma kai ma kana kallon ka kana ka haka kamar confrontation kenan in kana ma magana da mahaukaci yana cikin wannan haukan nasa ta hannun ka gaba haka zai ga cewa ba ka rike komai ba ko kuma ka nuna kamar kana tare da shi in yana maka complain ma yake saurari complain nan ka sa shi ya ya samu sense of belonging kana ba su hakuri ka daina kallon su kana kallon su kana cewa ne kaza kana kuma kana dan kawo da ido a ƙarshen makon da ya gabata ne matsalar zama da irin waɗannan mutanen ba tare da ɗaukar mata matakan kula ba ta bayyana a garin saminaka na yankin yawuri a jihar kebbi inda wani mutum mai taɓin hankali ya hallaka mutane uku yunusa mai raƙumi mutumin garin ne na saminaka ya bayyana yadda lamarin ya auku wannan mutum da daddare ne an taso ma asuba ina ganin lokacin na abin ya san motsa mai da ya tashi samu wani kauri haka ya rataya yana bacci tare da wani abokin to tun nan lokacin da ya zabu da su ya fara zama da abokin mai da ta ya kai can gidan abin namu shi limamin garin duk sai ya bi batun kan shi ya bubugi ko da ya koma gidan nasu matar tsanan uban shi tana sallah ta yi rukuɗi kawai sai sa ake da ita ma kanta tana da tsohon ciki haihuwan ma ana sa ran wannan wata shi ne nata duka dai ya halaka su kuma sun mutu an yi zana'izar su yanzu shi ba Allah da an rashin lafiya ɗin yana yana yanzu yana hannun ma'aikata yana hannun 'yan sanda shi ma abdullahi ibrahim saminaka mazaunin garin ne ya ce jama'a na cikin alhini musamman na rashin limamin garin liman haya saminaka abun kan gaskiya wala ya jijjiga garin nan namu sai dai mu dangana ga ubangiji wannan matsalar dai ba ita ce ta farko ba domin a shekarun baya ma an samu irin hakan a sokoto inda wani mai taɓin hankali ya hallaka wani malamin makaranta da waɗannan matakan gaugawa ne ya kamata a ɗauka idan aka lura da samun taɓin hankali ga mutum Dr. ya bayyana cewa. Ba shi lalle mutum na dan wanka ba. Wankan ga yaro a unguwa ya doko ya zo yana ta wasu abubuwa da ya saba hankali ya dauki gaggawa na dauki mataki na gaggawa a kawo shi asibiti mu gan shi sai mu shi magani in Allah ya sa bai kara dawowa. Dole sai gwamnati ya shigo ciki kuma gwamnati na yi kuma na dan mutane na taimakawa ai shi kenan Allah da zai samu gani ba samu irin wannan matsalolin ba ko da ma samu suna can suna shan magani. Wasu lokuta su ma masu taɓin hankalin kan haɗu da jarabawa musamman mata waɗanda wasu mutane ke lalata da su su samu juna biyu har su haihu ba su da masu kula da su kamar yadda shi ma ya taɓa faruwa a shekarar bara a Sokoto. Wataƙila idan aka ɗauki waɗannan matakan na gaugawa za a iya kaucewa faruwar irin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gaba ya dawo da labarai kashi na biyu. shugaban amurka joe biden ya yi irin yadda mutumin da ya gada ya yi game da yawan tura jiragen yakin amurka na ruwa zuwa asiya wanda masu sharhi suka yi imanin cewa wannan wata hanya ce ta yin tasiri a yankin tekun da ake takaddama a kai da kuma zama kashedi ga china babbar mai nuna karfi akan ruwan yankin jirgin ruwan amurka mai lalata makamai masu linzami uss john mccain ya isa tsibirin farasar a ranar biyar ga watan fabrairu a tekun kudancin china na archipelago da china ke rike da shi amma kuma kasashen taiwan da vietnam na ikirarin nasu ne Brunei da Malaysia da kuma Philippines suna takaddama da China akan ikon wani bangaren ruwan mai faɗin kilomita miliyan uku da rabi daga Hong Kong zuwa Borneo. a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa brussels yau litinin domin yin taruka a wannan mako da ma'aikatan harkokin wajen amurka ke cewa manufofin tarukan ne karfafa dangantaka da kawayen amurka na kungiyar nato da yin haɗin gwiwa kan batutuwa kamar su sauyin yanayi da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu an shirya blinken zai halarci taron ministocin harkokin waje na nato a gobe talata da kuma ranar laraba gana zai tattauna da babban sakataren kungiyar tsaron nato james stoltenberg wannan wata dama ce ga sakataren da kuma ministocin su tattauna akan shirin nato na shekarar 2030 in ji mataimakin sakatare mai riko philip rika a hukumar harkokin turai da kasashen yankin irisiya yayin tattaunawa da manema labarai kafin isowar blinken shawarwari da aka yanke karkashin shirin na shekarar 2030 na tabbatar da kawance akwai batun damuwa game da china da rasha da kuma canjin yanayi da kutsen yanar gizo da manyan barazana da kuma yaƙi da ta'addanci da tsaron makamai da kuma annobar da ake fama da ita a yanzu sai kuma wasu kalubaloli da ke fuskantar mu baki daya in ji shi. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a daidai lokacin da majalisar dokokin najeriya ke har mai yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima majalisar wakilai ta kawo wani kuduri da zai bayo wa majalisar karfin ikon gayyata shugaban kasa da gwamnonin jihohi zuwa gabanta domin su amsa tambayoyi akan gudanarwa idan bukatar hakan ta taso. wakilin sashen hausa na muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta haɗo mana. Wannan ƙudurin doka da wani ɗan majalisar mai wakiltar yankin jihar Edo, Sajios Ogun ya gabatar, tuni har an riga an yi masa karatu na biyu a zauren majalisar wakilai. Kuma idan wannan ƙuduri ya samu shiga, majalisa za ta iya tursasa shugaban kasa da gwamnoni su bayyana a gabanta domin amsa tambayoyi a duk lokacin da bukatar haka ya taso dan majalisar wakilai daga jihar sokoto dr abdullahi balarabe salame ya yi karin haske babu wata doka a cikin tsarin mulki da ta ce karara majalisar tarayya na iya gayyata shugaban kasa ta yi mai tambayoyi kan wani al'amari ko ko majalisar jiha su kira gwamnoni su yi musu tambayoyi akan wani al'amari hanya guda wadda agga majalisun ga guda biyu shine su yi abin da ake ce ma resolution su tattauna su yanke shawara akan sun amince cewa za su gayyaci shugaban kasa don an so tambayoyi ko ko majalisar jihar ta zartar da wani kuduri wanda cikin shi za ta nemi cewa gwamna ya zo don ya ansa wani tambayoyi shi ko an ce resolution ga al'adar gudanar da demokuraɗiyya abu na wanda aka zartarwa a kai ma bangaren zartarwa wanda bangaren zartawa lokuta da dama yakan aiwatar da abin da aka zartas wani lokaci kuma yakan ki aiwatarwa amma a cikin tsarin mulki babu wannan. A lokacin da yake nashi nazari sanata mai wakiltar nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu ya ce wannan kudirin doka bai riga ya isa majalisar dattawa ba tukuna amma kuma ya yi tsokaci yana cewa. Wannan magana bai zo wurin ba tukuna ya faɗi majalisa ne. Ba abin da doka a Najeriya in ba gidajen nan biyu da Senate da na tarayya sun zauna sun samu tsaya guda ba bai kawo wurin ba tukuna bala ta magana kan shi bala ta yi an samu matsaya in yanzu kwaje hudi shugaban ƙasa ba sarkin tashin mota ba ne ba mu daina wasa da harkar shugaban ƙasa don allah da nabi mutuncin mu yana wannan ofis ko da a hira da kawai aka wulakanta wannan suna ma ke wulakanta da ni da ke duka ɗan najeriya ba buhari ke wa ba rigan nan da ke wuyan shi Allah ne ya sa mashi rigan nan mu kawai manzon sa Allah ya fada mu ne kawai a jefa a ce shine hanyar daukar shugaban kasa amma rigan Allah ne ya sa marba wani ba Amma ga tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna ta tsakiya, Kwamrat Shehu Sani, yana ganin yin irin wannan doka ba laifi ba ne. abin da su majalisa ya kamata su yi shine na farko shugabannin majalisa su sami shugaban kasa su zauna da shi su nuna mishi mahimmancin wannan gayyata da za su masa sannan kuma wannan gayyata don aka masa ya kasance an yi shi babu 'yan jaridu a yi shi a cikin ɗaki a rufe ƙofofi a rufe wunduna sannan shi shugaban kasa ya zo da jami'an tsaron shi na soja da na 'yan sanda da ya leƙin asirin kasa dukka su zo su haɗu a zauna a yi mai 'yan majalisa bayani shi kuma ya samu da dama ya gaya musu abubuwan da ya yi da kuma kalubale da yake samu. Ƙoƙarin gyara dokar da 'yan majalisar ke yi ya samo asali ne tun daga lokacin da majalisar wakilai ta nemi bayanan shugaban ƙasa a zaurenta, amma kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya gabatar da jinkiri da ya hana yin hakan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina Dauda. Wata sabuwar rigima ce ke kokarin kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Barna da wasu malaman firamare sakamakon kin biyan albashin watanni biyu ga malaman da gwamnatin jihar borno ta ce ta samu da wasu laifuka daban-daban wanda hakan ya jefa malaman cikin halin kaka kayi da rashin sanin makomarsu daga maiduguri ga haruna dauda biyu da ci gaban rahoton wata sabuwar rigima na ke kokarin kunno kai tsakanin malaman makarantar firamare da gwamnatin jihar borno sakamakon yan biyan albashin watanni biyu na wasu malaman makarantar firamare da gwamnatin jihar borno ta ce ta samu da wasu laifuffuka daban-daban tun a ranar 12 ga watan Satumba 2019 ne dai gwamnan jihar Borno babu gana Umar Zulum ya kafa wani kwamiti mai mutum goma sha tara da ya tantance malaman makarantar firamare da ke jihar Borno wanda watan Disamban shekarar 2020 suka miƙa masa rahoto na sakamakon aikin tantance malaman malaman makarantar wanda daga bisani gwamnatin ta lika sunayen wasu mutane dubu goma sha takwas da yan kai da ce su suka cancanci aikin koyarwa har ma aka biya su albashin su amma waɗannan mutane fiye da dubu goma ba su kuma su ba har zuwa wannan lokaci haka da ya sa na tuntuɓi shugaban kungiyar malaman makarantar firamare na jihar Bondo wato kuma Muhammad Jibrin ko mai kungiyar nasu take yi game da wannan lamari lalle dakatarwa har yanzu mu ba mu tabbatar an dakatar ba in an dakatar da mutum za a miƙa ma takardar dakatarwa amma yanzu kungiyar nan kokarin da take ta ci ciro takardu ta rarraba duk magarantu kowa ya rufto mana matsalarsa a ciki in ka duba wani sa mai kyau aka ce nashi ba kyau magarantar da ita ta rubuta ta ce takarar nasa ya kammala to a wannan mutumin ya kamata shi wa ba shi incinsa a saurare shi wani ma bank statement nashi bai kai wata goma sha biyu ba don matsalin wannan rikicin da ake na boko haram bai samu ya zo ya samu ba shi ma ya kamata a saurare shi kai wani ma sunansa ya fito ya zo ya attending verification sai aka ce wannan na mutum bai ba gan shi ba muna roƙon gwamnatin jihar borno mun san niyyar ta jara ne ma bangaren ilimi mu ga cewa marasa laifi din a yafe musu su ci gaba da sana'ansu to ana zargin kamar akwai wasu daga cikin su da ake kamar sun shigo ne da takardun bogi na karatu kamar waɗannan kuma menene matsayin su a wannan harka shi lamarin takardar bogi laifi ne don haka mu wannan kungiyar namu ba za mu daure a mutumin wadda takardunsa duk na bogi ba za mu daure margindi ba kai magana kamar waɗannan mutanen ba a kore su ba saboda ba wanda aka ba takardan sallama eh. amma kamar an dakatar da albashin su din da dama suna karban wani albashi kuma an dakatar a dokan aiki kamar yadda in aka doke ka za a baka takardar dokan aiki to in an sallame mutum ma ya kamata ya samu takardar sallama sa amma tun da wannan din gwamnati bata bayar ba ba za mu zartar cewa su wayannan kwararru ba sai ran da gwamnatin ta dau takardar kwara ta ce ma gashi an kware ka daga nan wannan kungiyar namu za mu tabbatar cewa cewa malamai kaza kaza an kore su aiki sai dai na yi kokarin jin ta bakin shugaban wannan kwamiti dr shatima kullima game da makomar waɗannan malamai sai dai ce min ba ba shi izinin yin magana ba sai dai a da ya miƙa ma gwamnan jihar Borno na nuni da cewa before this sir we have 26,450 staff. The total number of staff being cleared for biometric capture stands at 18,656 ya ce kafin wannan lokaci muna da ma'aikata dubu ashirin da shida da ɗari hudu da hamsin amma yanzu hakan mutanen da muka tantance sun tasan ma dubu goma sha takwas da ɗari shida da hamsin da shida mun gano wasu da suke da karancin shekaru mun kuma gano wasu da suke ɗauke da karatun shaidan takardar boge akwai kuma wasu da basu bayyana a gaban wannan kwamiti ba akwai kuma wasu daga cikinsu da suka kai ritaya amma ba su yi ritayan ba sannan mun gano wasu ma da aka ce ba su da rai yayin da wasu su ba su da takardar shaidan koyarwa a cewa cewar wannan kwamiti sai dai waɗannan malamai na ci gaba da zuwa makarantu don koyar da waɗannan ɗalibai duk da cewa ba a biyan su albashi yau watanni biyu kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izuwa shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar kwalambiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan har masu sauraro ba ku manta ba, a makon da ya gabata, mun dakata a cikin shirin namu ne. inda muke jin namijin kokari da wasu jama'a ke yi na ganin an baiwa kowane yaro ilimi musamman 'ya'yan talakawa da ba su da cikakken galihu a dalilai da dama da suka hada da na rashin karfin iyayensu da kuma yadda ake ganin gwamnati ko mahukunta ba su mai da hankali don ganin an ba su ilimi daidai da na kowa ba. Yau za mu ɗaura daga inda kwamishinan ilimin jihar ke cewa a wani anguwa ne na masu wanda shuni a nan garin mm. wani ɗaya masu gadi ɗaya masu wanke-wanke ɗaya masu shara duk sai kawo mana kuma ana ta karantar da su kuma suna ta gane karatu a cikin kuma a cikin wata islamiyya ce shi malam ya bada islamiyya shi ce ya kuma shigo da wannan tsari irin almajiran da ba su zuwa wani wuri su suna nan koda suna nan ba su zuwa ko ina to su kuma suna nan su ma muna nan muna tattara su muna muna ana karantar da su bukata dai shine a ga cewa an rage yawan yaran da ba su zuwa makaranta a najeriya kuma a jihar da jihar najeriya tana ciki ita na jihar ta uku da tafi kowace jihar najeriya yawan wa'anda ba sa zuwa makaranta to neman a rage hakan shi sa aka samu wannan tallafi kuma alhamdulillahi tallafin yana cin nasara sai dai kasan dawo ya zo farko dole ta an samu kalubale ba za a rasa ba yanzu akwai adadin da aka diba cewa adadi kaza za a tsaya da shirin ko ko kawai an ci gaba har abada ne a ana akwai shirin na shekara biyar ne ko shekara hudu ko biyar ina jin kuma lissafin shekarun ya fara ne tun kamin ya fara tun daga lokacin da ake tsarawa ake ina jin muna yanzu dai yanzu dai ma bayan wannan shekara shekara da ya rige ma shirin nake ji ban da tabbas amma ba zai shekara ɗaya ko biyu ba da ya rige shirin gaba ɗaya duk a gama a najeriya amma ka san su bankin duniya suka kawo irin wannan tsari su so suke yi gwamnatin kasa ita ma ta ci gaba bayan sun wuce to wannan shine abin da za mu kira da gwamnatin najeriya ta ba da tallafi a wannan makarantu ka kamar shi mai girma gwamnan jihar niger yanzu haka ya fito da wani tsari shi ma daidai da wannan da ma ya kusan ya fi wannan yanzu kaga a kowace karamar hukuma ya yadda cewa a sa karatu irin wannan a makarantunmu saboda kowane ɗalibi da zai zuwa wani gari ya karzo Kur'ani ya haddace malaman da za su karanta da shi zamanto su ma sun kwari za su yi hadda za su yi da haddan za su karantar da hadda yanzu muna da makarantu na musamman akan haka sannan ma yanzu maganan da nake da kai muna tattaunawa ya ba da dama mu ɗauki wata makarantar firamare gaba ɗaya aka cokan a cikin mina mai ita islamic model school inda za a karantar da ƙur'anin kawai da abubuwa da suka share a dabbobi da kuma karatu na fiƙo da suna wannan yanzu haka muna cikin wannan shiri to kaga wannan ishi ne abinda bankin duniya take so kaga shi abinda gwamna yake so shine a zamanto ana karantar da su addini ana karantar da su boko ba lokacin da ya gama aji shida na boko zai shiga sakandare ya zama yana da haddan kur'ani kuma yana son karatun boko zai cigaba da karatun boko to kaga haka ne zamu samu yan kasa na gari wanda za su sun san suna da tsoron Allah za su karantar da karatu za su yi aikin su yadda ya kamata kuma sun san addinin su yadda ya kamata batun tsarin hana bara din nan da gwamnatin jiha ta bullo da shi kana ga zai taimaka wajen bunƙasa wannan shiri naku kasan ina ta magana da su ma'aikatan da ke da alhakin hana bara muna ta tattaunawa da su magana na hana bara abu ne da ke buƙatar a wayon mu mutane da kai sun zo suka ce za su fara kami na ce a na ci ba su shawara ce na ba da shawara ba kami za mu fara ba mu zauna mu wayewa malamai da kai a wayewa masu ruwa tsaki da kai a wayewa almajirai da kai sannan kuma a nema musu mafita to lokacin ne idan aka gansu suna bara sai a ɗauki maɗauki kuma sun yi an shawara na a yanzu haka magana gani muke da kai in Allah ya damu mitin da su za mu tsara yadda za bi wayan musu yawon malamai da ke malaman kuma na tara allaramomi kungiyoyin wasu daga cikin su muna tattaunawa na ce musu da bukatan mu zauna da wa'annan ah, ma'aikata don mu fahimci juna mu fahimci me ma dokan ta ce sannan ya dokan ba taɓa hakkin ɗan adam ba sannan kuma mu ga in za a kare mutuncin yara da kuma in za a taimake su to me za a yi masu ta yadda za a rage musu walhalu da ya kamata su mai da hankali su yi karatu alal hakika ba kowane dan adam inda zai samu abinci ba tare da ya kaskanta ba ya fi son haka kan dan adam ya fi son haka to sai mu kalli yadda za a yi a taimaka aka an rage wannan matsaloli a wayan mutane kai da ga akwai manganu da yawa za a ce a ah, misa za ka haɗi ɗanka ka kai shi makaranta inda ba za ka ba shi abinci ba abu ne da ke buƙatar lokaci mutane ya kamata su gane neman ilimi da hanyar bara abu ne da ke da tarihin fiye da shekara 200 a najeriya don haka a waye gari rana guda ba dokan da zai iya karya shi sai an bi a hankali ana wayar da kai akwai makarantu da suke da kaman abin koyo a nan jihar Niger akwai makarantar shai na fi'u kowa ya sani in ka kawo shai na fi yaro za ka kawo abincin shi ko kuma haka ai tsari ne mai kyau kuma ce bi an san yaro sai ya sai da abincin shi kuma iyaye za su dinga suna duba 'ya'yansu a lokaci lokaci Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan makon. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ƙarashen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita muna sautin shirin. Julie Lazarus Gratian ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Can hakika ba da ba, an mai A gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko ya fito ne daga Amadu Abacha machina da Halilu Malam Alhassan. suka ce assalamu alaikum murya amurka hakika yau ce ranar ruwa ta duniya mukan al'umman karamar hukumar macina da ke arewacin jihar yobe allah ya yi mana gyadar dogo saboda ba mu da wata matsala ta karancin ruwan sha a yankinmu don shugabanninmu sun ɗauki kwararren matakai na wadatar da mu ruwan sha mai tsafta a faɗin macina a ƙauyukan ta baki ɗaya sako daga ya fito daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce kokawa da gwamnonin najeriya suke yi kan yunkurin kashe gwamnan jihar benue da 'yan ta'adda suka yi abun al'ajabi ne ga mai hankali domin hakan na nuni da cewa inda a duk lokacin da 'yan ta'adda suka kashe wani talaka haka gwamnonin najeriya ke kokawa to wallahi tuntuni da an kai karshen ta'addanci a najeriya don haka a dai ta sha'ani kawai wai an cuci na ƙauye sako mu na gaba na cewa matsalar tsaro da tashe-tashen hakula a najeriya zai wuyar magancewa a cikin ɗan kankanin lokaci idan aka yi la'akari da miliyoyin matasa da ke fama da ƙangin fatara da talauci da ke zaune ba aikin yi yayin da a bangare guda shugabannin siyasa ke rayuwarsu irin ta masha'a daga usman shitu mahuta sako na gaba daga alhaji mele yusufari ya ce salam voa hausa muna jajanta wa 'yan kasuwar jihar katsina bisa iftila'in gobara a babban kasuwar katsina da fatan allah ya mayar musu da alherinsa amin madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici gwajin allurar rigakafin astrazeneca da aka yi amurka ya tabbatar da inganci da kashi 79 cikin 100 wajen yaƙi da coronavirus a cewar jami'ar oxford ta birtaniya wadda ta taka rawa wajen kirkiro da rigakafin jama'ar ta oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau litinin cewa rigakafin na astrazeneca ba shi da illa yana da kuma inganci sosai wanda wannan ƙari ne kan bayanan gwaji da aka gudanar a baya a birtaniya da brazil da kuma afirka ta kudu a hali da ake ce kuma guy bryce perfect colelas babban ɗan takarar 'yan adawa a zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar congo ya mutu sanadiyar coronavirus mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben kolela wanda ya shekaru 61 a duniya ya faɗa a jiya lahad cewa an ɗauki marigayin daga birnin brazzaville zuwa ƙasar faransa domin yi masa jinya ciwon kolelas ya yi tsanani ta yadda ma ya kasa kasancewa wurin gangamin karshe na jam'iyyarsa a ranar juma'a wuni biyu kafin zaɓe masu raro a nan muke ga karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin mu salama muna mika saƙon taya murna ga abubakar ahmed muhammad sani murnar ɗan sarautarsa da aka yi a matsayin ɗan lawan dungumel kuma hakimin madana ubangiji allah ya ya riko ya kuma baiwa mai martaba sarkin gumal koshin lafiya yanzu a madadin baba ya kuma da ta na gabatar da shirin da kuma julie landis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakacin yau da gobe